Wasika ta Bulus ta farko zuwa ga Tasalonikawa Tasalonikawa ta fari Sura ɗaya Daga Bulus da Sila da Timoti zuwa ga jama'ar masu bin Yesu a Tasalonika, wadda take ta Allah Uba da Ubangiji Yesu almasihu, alheri da salama su kasance tare da ku. Kullum muna gode wa Allah saboda ku. muna kuma sa ku cikin addu'o'inmu ko yaushe, muna tunawa da ku a gaban Allahnmu, Ubanmu, game da ayyukanku na ban gaskiya, da aikin kauna wadda kuke yi, da kuma tayawarku daram cikin sa zuciya cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. ‘Yan uwa, waɗanda Allah yake kauna, mun san cewa Allah ya zabe ku. saboda mun kawo muku labari mai daɗi ba da magana kadai ba, amma duk da iko, da ruhu mai tsarki, da kuma cikakken tabbaci, kun kuma san irin zaman da muka yi a cikinku domin amfaninku, kuka kuwa zama masu koyi da mu da kuma Ubangiji, gama kuka karbi maganar Allah da farin ciki da ruhu mai tsarki yake sawa, ko da yake kun sha wahala sosai. ta haka kuma kuka zama gurbi ga dukan masu bi na kasar Makidoniya da Akaya. Gama daga wurinku ne kalmar Ubangiji ta bazu, ba ma a kasar Makidoniya da Akaya kadai ba, har ma a ko'ina an san da ban gaskiyarku ga Allah, ba ma sai mun fada ba. Gama mutanen da kansu suke ba da labarin yadda kuka karbe mu, da kuma yadda kuka rabu da gumaka, kuka jiyo wurin Allah. domin ku bauta wa Allah na gaskiya kuma mai rai, ku kuma jira dawar dansa daga sama, Allah ya tada dan daga matattu, wato Yesu, wanda ya fitar da mu daga fushin nan mai zuwa. Tasalonikawa ta fari Sura biyu Ai, yan uwa, kuma kun sani cewa zuwan mu wurin ku bai zama a banza ba. Amma ko da yake mun riga mun sha wahala da wulakanci a Filibi, kamar yadda kuka sani, mu ya karfafa mu domin mu sanar muku labarinsa mai daɗi, duk da tsananin gaba da ake yi wa labari mai daɗin nan. Gama wa'azin da muke yi muku bai fito ne daga kuskure ba, ko mugun nufi, ko a ce muna kokarin rudinku, sai dai kamar yadda Allah ya yarda da mu. ya ɗanka mana amanar wa'azin labari mai daɗi, haka muke sanar da shi, ba domin mu faranta wa mutane rai ba, sai dai domin mu faranta wa Allah rai, wanda yake gwada zuciyarmu. Kamar yadda kun sani, maganarmu ba ta zakin baki ba ne, kuma ba wai muna da halin kwadayin da muke boyewa ba, Allah kuwa shi ne shaidarmu. Ba wai kuma muna neman yabo daga wurin mutane ko daga wurinku. ku. ko waɗansu daban ba, ko da yake, da muna so, da mun yi amfani da iko na matsayinmu na manzanin almasihu domin mu neme taimako. Amma yadda mama take renon jaririnta ta kuma lura da shi, haka mun lura da ku cikin saukin kai, saboda muna kaunar ku kwarai, shi ya sa muka ji dadin yin muku wa'azi labari mai dadi na Allah, ba wa'azi kadai ba, amma mun ji dadi ba da rayukanmu. saboda kun shiga ranmu sosai. Yan uwa, kun tuna da aiki da famar da muka sha, mun yi ta aiki dare da rana, saboda kada mu sawa kowane ku nauyi, sa'ada muke yi muku wa'azin labari mai daɗi na Allah. Ku shaidu ne, Allah ma shaida ne game da irin halin da muka nuna muku, ku masu ba da gaskiya, wato halin tsarki, da na adalci, da na rashin laifi. kamar yadda kuka sani, mun bi da kowane ɗayanku kamar yadda baba yake bi da ‘ya'yansa, muka yi muku gargadi, muka karfafa ku, muka roke ku, ku yi tafiyarku yadda ya cancanta a gaban Allah, shi wanda ya kira ku cikin mulkinsa da daukakarsa. Saboda wannan ne, kuma muke gode wa Allah kullum, gama sa'ada kuka karbi kalmar Allah da kuka ji daga wurin mu. ba ku karbe ta kamar maganar mutum ce ba, sai dai ainihin yadda take, wato kalmar Allah, wadda take aiki a zuciyarku, ku da kuka ba da gaskiya. Gama ku uwa, kun zama masu koyi da dukan jama'ar masu bin Allah cikin almasihu Yesu, waɗanda suke a yankin Yahudiya, gama kun sha wahala daga mutanen ƙasarku, kamar yadda suka sha a hannun Yahudawa. Yahudawa ne suka kashe Ubangiji Yesu da annabawa, suka kuma kore mu, suna bata wa Allah rai sosai, suna gaba da dukan mutane, suna hana mu yi wa waɗanda ba Yahudawa ba wa'azi, domin kada waɗannan su sami ceto. Ta haka kullum suke kara cika mudun zunubansu, amma fafushin Allah ya riga ya sauka a kansu. To, yan uwa. lokacin da aka raba mu da ku na ɗan lokaci, wato a rabuwa ta jiki ba ta zuciya ba, muna ta marmari, muna ta ƙoƙarin mu gan ku fuska da fuska. Mun yi niyyar zuwa wurin ku ba shakka, ni Bulus, na yi ƙoƙari in zo ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, amma shaiɗan ya hana ni. Gama menene abin sa zuciyarmu da abin farin cikinmu da kuma hular ladar takamarmu a gaban Ubangiji Yesu a ranar dawarsa, in ba ku ba, ai, ku ne abin takamarmu da abin farin cikinmu. Tasalonikawa ta fari Sura uku Saboda haka, da muka kasa daurewa, sai muka ga ya yi kyau a bar mu a birnin Atina muka dai, mun aiki Timoti ɗan uwanmu. kuma abokin aikin Allah cikin al'amuran labari mai dadi na almasihu, ya kafa ku, ya kuma karfafa ku cikin ban gaskiyarku, domin kada tsananin nan ya sa wani ya fidda zuciya, ai, ku kanku kun sani cewa wannan shine abin da aka nufe mu da shi. A gaskiya, sa'ada muke tare da ku, mun gaya muku tun da wuri, cewa za mu sha azaba. haka kuma ya kasance, kamar yadda kuka sani. Saboda haka ne, da na kasa daurewa, sai na aika domin in ji labarin ban gaskiyarku, dama ina jin tsoro, kada dai mai jaraba nan shaidan ya riga ya jarabce ku, kuma famar mu ta zama banza. Amma gashi yanzu, da Timoti ya dawo daga wurinku, ya kawo mana labari mai dadi game da ban gaskiyarku da kaunarku. ya kuma gaya mana cewa kuna tunawa da mu da alheri kullum, har kuna marmari ku gan mu yadda mu ma muke marmari ganinku. Saboda haka, ‘yan uwa, cikin dukan wahalarmu da azabarmu, mun sami ƙarfafawa cikin zuciyarmu saboda ban gaskiyarku. Yanzu kam, an sabunta rayuwarmu tunda kuka ci gaba da tsayawa sosai cikin Ubangiji. wace irin godiya za mu yi wa Allah saboda ku, a kan yawan farin ciki da muke yi a gaban Allahnmu domin ku, dare da rana muna dagewa cikin addu'a sosai domin mu samu mu ganku fuska da fuska, mu kuma cika abin da ya kasa a cikin ban gaskiyarku. Bari Allahnmu, Ubanmu da kansa, da kuma Ubangijinmu Yesu, ya shirya mana hanya domin mu zo wurinku, ku kuma Ubangiji ya sa ku karu, ku kuma yalwata da kaunar junanku da dukan mutane, kamar yadda muke yi muku. Bari ya karfafa zuciyarku cikin tsarki, ku zama marasa laifi a gaban Allah wanda yake Ubanmu, a ranar da Ubangijinmu Yesu zai dawo tare da dukan tsarkakansa. Tasalonikawa ta fari Sura hudu A ƙarshe kuma, ’yan uwa, muna rokonku, muna kuma ƙarfafa ku saboda Ubangiji Yesu cewa, ku yi rayuwar da ta cancanta da ku, rayuwar da take faranta wa Allah rai, kamar yadda kuka koya a wurinmu, ko da yake kuna yin irin rayuwar nan, sai ku ƙara ƙoƙari sosai. Gama kun san umarnin da muka baku ta wurin ikon Ubangiji Yesu, gama wannan shine nufin Allah, ya mai da ku masu tsarki, saboda haka sai ku guje wa halin lalata, kowa ya san yadda zai bi da jikinsa cikin tsarki da mutunci, ba ta muguwar sha'awa ba, yadda waɗanda ba Yahudawa ba suke yi, waɗanda ba su san Allah ba. Kada wani ya cuci ɗan uwansa ko ya yi masa laifi a wannan al'amari, gama Ubangiji zai hukunta masu aikata dukan waɗannan abubuwa, kamar yadda muka gaya muku tun da farko, muka kuma yi muku gargadi. gama Allah bai kira mu domin mu yi zaman kazanta ba, sai dai zaman tsarki. Saboda haka, duk wanda ya ki yarda da wannan koyarwa, ba mutum ya ki ba, Allah ne ya ki, Allah wanda yake ba mu ruhunsa mai tsarki. Game da kaunar uwa kuwa, ba sai wani ya rubuta muku ba, domin ku da kanku Allah ya koya muku cewa ku kaunaci juna. Hakika kuwa, kuna kaunar dukan ’yan uwa a duk ƙasar Makedoniya, sai dai muna karfafa ku, ’yan uwa, ku kara yin haka kwarai da gaske, ku yi ƙoƙari ku yi zaman natsuwa, ku kula da al'amuran da suke gabanku kawai, kuna kuma aiki da hannuwanku yadda muka koya muku. Ta haka za ku zama masu mutunci ga waɗanda ba masu bi ba, kuma ba za ku dogara a kan kowa ba, amma ’yan uwa, ba mu so ku kasance da rashin sani. game da waɗanda suka yi barci ba, wato waɗanda suka mutu, domin kada ku yi bakin ciki kamar sauran mutanen da ba su da sa zuciya. Tun da muka gaskanta Yesu ya mutu, ya kuma tashi, haka kuma muka gaskanta cewa waɗanda suka yi barci a cikin Yesu, Allah zai dawo da su tare da shi. Muna kuwa sanar muku bisa ga kalmar Ubangiji cewa, mu da za mu kasance da rai a lokacin da Ubangiji zai dawo. ba za mu riga waɗanda suka yi barci tashi ba, ko kaɗan. Gama Ubangiji da kansa ma zai sauko daga sama da kira mai ƙarfi da muryar babban mala'ika da kuma busar kahon Allah, waɗanda suka mutu cikin almasihu su ne za su fara tashi. Sa'an nan mu da za mu kasance da rai a lokacin, za a ɗauke mu tare da su a cikin girgije, domin mu sadu da Ubangiji a sararin sama. za mu kuma kasance tare da Ubangiji har abada, saboda haka sai ku ƙarfafa juna da wannan magana. Tasalonikawa ta fari Sura biyar To, yan uwa, game da ainihin lokaci ko ranar da waɗannan abubuwa za su faru, ba lallai sai an rubuta muku ba, gama kuma kun sani sosai cewa ranar Ubangiji za ta zo kamar zuwan barawo da dare. lokacin da mutane suke cewa muna zaman lafiya da salama sai kawai halaka za ta auko musu kamar yadda zafin haifuwa yakan kama mace mai ciki ba kuwa hanyar tsira amma ai ba a cikin duhu kuke ba yan uwa har da ranar nan za ta same ku kamar zuwan barawo gama dukanku ku ’ya'yan haske ne ’ya'yan rana kuma mu ba na dare ko duhu ba ne, saboda haka, kada mu yi barci yadda waɗansu suke yi, sai dai mu yi zaman tsaro da shiri, gama waɗanda suke yin barci da dare suke yi, waɗanda suke buguwa kuma da dare suke yi. Amma tun mu na rana ne, sai mu yi zaman tsaro, mu sa rigar karfe ta ban gaskiya da kauna, da kuma hular kwano ta sa zuciyar ga samun ceto. Allah bai kadara mu ga fushinsa ba, sai dai ga samun ceto ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda ya mutu saboda mu, domin ko muna da rai, ko muni barci, mu zama muna tare da shi. Saboda haka, sai ku karfafa juna, ku yi ta gina juna, kamar dai yadda kuke yi yanzu. Amma muna rokonku, uwa, ku ba masu fama da aiki a cikinku girma. wato, ku cikin Ubangiji, masu yi muku gargadi, ku rike su da mutunci sosai cikin kauna saboda aikinsu, ku yi zaman lafiya da juna. Muna kuma karfafa ku, uwa, ku yi wa masu ƙiuyan nan fada, ku karfafa waɗanda ba su da ƙarfin zuciya, ku taimaki marasa ƙarfi, ku yi hakuri da kowa, ku kulafa kada kowa ya rama mugunta da mugunta, sai dai kullum ku yi kokari yin abin da yake nagari wa junanku da kuma sauran mutane, ku yi ta farin ciki kullum, ku yi ta yin addu'a babu fasawa. A cikin kowane hali ku gode wa Allah, gama wannan shine nufin Allah zuwa gare ku a cikin almasihu Yesu. Kada ku danne maganar Ruhun Mai Tsarki, kada ku raina anabci. sai dai ku gwada kome, ku rike abin da yake da kyau, ku guje wa kowace irin mugunta. Bari Allah da kansa mai salama ya tsarkake ku gaba ɗaya, ya kuma kiyaye ruhunku, da ranku, da jikinku duka, mara tabo, har ranar dawowa Ubangiji Yesu almasihu. Shi wanda ya kira ku mai aminci ne, zai kuwa aikata, uwa, ku yi mana addu'a. ku gaida dukan yan uwa da sun bar kauna mai tsarki. Na roke ku cikin sunan Ubangiji, ku karanta wa duka yan uwa wasikan nan, alherin mu Yesu almasihu ya kasance tare da ku. Amin.